Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci wannan SDT platform ɗin kana shigowa link ɗin za ka gan shi kamar haka so ka yi scrolling ƙasa so in abubuwan suka buɗe gaba ɗaya so shi ma za ka iya rijista da email za ka iya rijista da phone number bari mu bashi da email sai ka sa email ɗinka a nan ka sa password a nan kai confirming na password ɗinka a nan ka sa security password a nan shi ma sai kai confirming wannan invitation code ne sai ka bar shi haka kawai sai ka taɓa sign up kana taɓa sign up zai ma register successful so bari na yi wa ƙasa in taɓa sign in ɗin nan sai na shiga so zan sa email ɗina da password sai na shiga sai ku ga yadda cikin sa yake na sa email ɗina na sa password gashi nan na sa sign in so wannan yanzu zai buɗe mana so kamar da kuke gani yana buɗewa zai kawo ka wajen announcement in ya kawo ka ka makaranta makaranta sai ka taɓa I know so ga yadda tsarin sa yake a nan sama za ka ga wato tallan kamfanin yana ta wucewa sai kuma a nan haka ga wajen depositin ga wajen withdraw sai kuma nan kamfani wajen downloading na app sai kamfani profile so sai kuma waɗannan abubuwan da ya kamata mu ɗan taɓa su wato na tsakiya ɗin nan nan gurin shine wajen team so in ka shiga za ka ga wajen referral code ne da referral link wannan shine referral code ɗinka wannan kuma referral link su ake kwafa a je a inviting na mutane a social media suna da tsari level 1, level 2, level 3 kowanne za ka samu commission. Sai wajen BIP shi kuma an ka shiga BIP za ka ga BIPs BIPs ɗin ne sai ka zaɓi wanda kake so kamar wannan na farkon za ku ga shi ne level 1 BIP 1 kenan ana yin tax guda ɗaya kowane tax za ka samu 1.25 USDT a rana kenan za ka samu 1.25 USDT cycle ɗinsa kuma a gaba ɗaya za ka samu 112 USDT shi ne level 1 so za ka ga dala 30 ne. sai kuma level 2 level 3 duk dai ga su nan sai mutum ya zaɓi wanda yake so so ga su har zuwa level 10 sai kuma wajen mi shi kuma wajen mi shine in ka shigo za ka ga balance ɗinka so kun ga ina da 24 so yanzu 6 dala mutum zai sa kenan sai mutum ya fara wannan so gashi nan za ku ga akwai wajen investing finance record investment da transfer so yanzu bari mu dawo home sai mu shiga yadda ake depositing so in ka shigo nan inda ake depositing ɗin kawai sai ka zo sai ka taɓa nan gurin da aka rubuta deposit so da ka taɓa shi kamar haka in ya buɗe ma za ka ga QR da wallet address kawai sai ka zo ka kwafi wannan wallet address ɗin naka bayan ka kwafa ka je ka turo USDT TRC20 na abin da kake so kawai sai ka taɓa nan recharge completed a misali ka taba nan ka je ka turo USDT ɗinka kawai sai ka ce recharge completed kana ce recharge completed kawai zai yiwu baya za su yi ma tufin a cikin amount ɗinka kamar yadda nan za ku ga ina da 24 so yanzu da na turo za su haɗe da nan gurin in suka zama tati kawai sai mutum ya yiwu. ƙasa zai ga mission hall ɗinsu a buɗe so yanzu kamar wannan za ku ga mission hall ɗin nan su wannan ga VIP ɗin nan a buɗe to yanzu bari mu taɓa shi ku ga yadda ake tax ɗin so da ka taɓa shi kamar haka ya buɗe kawai sai ka taɓa inda aka ce go to finish ɗin nan gashi nan na taɓa shi ya tafi ba wani ɓata lokaci shikenan mun gama tax ɗin mu so yanzu mun yi baya kun ga balance ɗin ya dawo 25.25 a maimakon wannan 24 ɗin so yanzu kun ga muna da 1.25 da za mu cire to yanzu bari mu taɓa nan gurin da aka rubuta withdraw mu shiga ta nan gurin so gashi nan na taɓa wajen withdraw ɗin ya tafi so yanzu bari mu je mu kwafi wal address ɗin mu za mu je mu kwafi wal address mu sa amount a nan mu sa wal address ɗin a nan mu sa password a nan kawai sai mu taɓa confirm gashi na sa amount na sa wala address na sa password gashi na taɓa confirm so yanzu ya tafi withdrawal success so yanzu mun riga mun yi withdraw yanzu bari mu jira withdraw din namu ya sauka yawwa notification ya shigo bari mu shiga mu duba mu gani so za ku gani trust wallet na ga notification ya shigo yawa so kun ganta nan ga ta nan wannan 1.25 din nan kun ganta nan ita muka yi withdraw gashi nan ta sauka cikin account ɗinmu na trust wallet so haka ake registration da tax da recharging da withdraw a wannan USDT platform ɗin so waɗanda suke da ra'ayi za su iya gwadawa mun gode